Tsaka mai wuya. I'm here today with a message of hope for all Americans. I New York din in ka lura ma Trump zai iya New York din ba yau, wadda jihar ce. Wanda ita kuma Kamala in ka duba jihar ta ta California za ta iya kawo ta. What kind of country do we want to live in? That's before us right now. What kind of country do we want for our children and our grandchildren? a country of chaos, fate, fear, and hate, or a country of freedom, justice, and compassion. With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. yanzu kwanaki bakwai kacal mako ɗaya ya rage a yi zaben shugaban kasa na na amurka kuma abin ya zama kusan kudda kudu inda ka duba yana da wuya ka ce ga wanda zai ci wannan zaɓe tsakanin donald trump na jam'iyyar republican da kuma kamala harris mataimakin shugaban kasa ta yanzu kuma 'yar jam'iyyar democrat 'yan takarar guda biyu kowa na cin yana ci gaba da kamfen ko'ina yau da safin nan kamala harris za ta yi wani gagarumin taro da ake jin zai haɗa hancin mutane dubai a nan washington dc nan nan bayan ofishin mu ma a ci gaba da wannan kamfen ko kuma a ci gaba da wannan yaƙi neman zaɓe da take yi to abun tambaya shine shin waye zai ci wannan zaɓe din musamman a jihohin nan da ake kira swing states wato jihohin da ake kadda kat ko kuma kudda kudda juna tsakanin wannan 'yan takara biyu trump da kuma kamala wa zai samu ƙuri'un mutane da ake kira tsiraru sannan za a sake maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi zaben shekarar 2016 lokacin da hillary clinton ta samu ƙuri'u mafi yawa amma kuma aka zo ƙuri'un jihohi tare mai nasara a kanta sannan tambaya ta ƙarshe shine shin zaman kamala harris mace kuma bakar mace rabinta rabinta yar indiya amfani ne ko kuma lahani ne wannan na cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri na yau wanda kashi na biyu kenan na muhawarar da muka hada muku tsakanin 'yan najeriya kuma 'yan amurka masu jefa zaɓe a nan amurka ɗaya ɗan jam'iyyar democrat wato shine sufiyan mai biyar ali wanda ke nan washington a jihar maryland da kuma takwaransa sani sufiyan ali shi kuma ɗan jam'iyyar republican wanda yake a birnin new york to ba tare da bata lokaci ba bismillah malamai wasu garuruwa da aka ce tun da aka fara election a nan america ba ka taɓa ganin wani shugaban ƙasa ya yi kamfen a wurin ba kamar yanzu unguwa a bronx a nan new york trump ya zo new york a gani kuma wanda ke stronghold ne na aoc da su shop amma sai gashi in ka ga irin mutanen da suka zo wannan rally din harami da bakake da spanish da turawa da african to sai to bari je wajen sufiya mai biyar um, idan muka auna mizanin irin maganganun da muke ji daga kamala da wanda ke fitowa daga trump kana jin wa yake gamsar da mutane da gaya musu abin da suke so su ji game da matsalolinsu tabbas kamala ji take gamsar da mutane ɗaya kenan na biyu kuma ai daɗin daɗawa trump ai dan new york ne kamar yadda takwara na yi magana ai new york din in ka lura ma trump ba zai iya cin new york din ba a yau wadda jiharsa ce wanda ita kuma kamala in ka duba jihar ta ta california za ta iya kawo ta wannan yana nuna maka cewa gidansa ma bai yadda da shi ba da kuma manufofinsa sannan ah. gaskiya yana katobara da yawa bari in baka misali hmm. ka ga yanzu maganar da yayi a harkar wajen kamfen da yake nuna shi constitution ɗin ƙasar nan ma bai yadda da shi ba kaga wannan ba karamar katobara ba ce ba ka ringa nuna kai tsarin mulki ma na dokar da ya kafa ƙasar ya magana da ya na cewa wasu mutane a michigan suna cin karnuka da menene da menene to kaga wannan ma karnuka da da maguna da kaga wannan ma ita ma babbar katobara ce da yake ka kawo wannan bari in tambaye ka akwai akwai abin da ake kira swing states wato jihohin da ba tabbacin abin da zai faru kamar su pennsylvania north carolina georgia wisconsin michigan uh, arizona nevada da sauransu idan waɗannan jihohin kamar guda shida bakwai ɗin nan kana kinin cewa za ku kwashe akalla in ba ku kwashe su duka ba za ku kwashe mafi yawan su to kaga da alkalma suna nuna cewa akwai jihohi kamar michigan north carolina georgia da arizona wanda shi trump zai iya ci To amma yanzu alkalman sun juya suna nuna cewa ita Kamala Harris za ta ci Pennsylvania ta ci Nevada ta ci Wisconsin har ma ta iya cin Georgia da ta iya cin sorry Michigan. Wanda, eh, in ka duba alkalman electoral vote a yanzu da suke nunawa, Kamala tana da uh, electoral 226, wali shi Trump yana da alkalma 219. To amma idan ka duba ana buƙatar ɗari biyu da saba'in ne ka ci zaɓen na electoral vote. So, eh. so idan idan har kamala ta iya samun wannan swing state ɗin Wisconsin, Nevada, Pennsylvania da Michigan, to to to za ta wuce wannan 270 ɗin. Uh, Sufiyanu Sani a uh, New York kana jin abin da Sufiyanu mai biyar yake faɗa kana jin za ku rasa wannan jihohin guda bakwai da muka ambata Pennsylvania, Michigan, North Carolina da sauransu Georgia. ban tsammanin za su iya ɗauka wannan ƙasashen ban kasa ka duba su irin eh, donald roland da suke wurin su wannan bakin nan da yake wannan republicans din da ire-iren su da ka gane eh. ba tsammanin mu ma za mu kwace ma irin kasashen masu republicans ma kamar wanne kasashen mm, kamar democrat ma kamar jihohi jihohi ba kasashe ba jihohi jihohin new york kamar na democrat ne kamar wace jihar democrat kake ji za ku yi kwacewa republicans da yawa suna son democrat i mean suna suna democrat da yawa suna kuma republican da suke na new york a new york a new york ko da wannan republican ah, ba su cika cin new york ba fa ba su ce ba haka ne amma kuma ka san ita siyasa ba za ka predict ta ba amma kuma ka ga abin da ke kasa from the grassroots ga mutane from the grassroots nake maka magana saboda wani lokacin kana zuba wannan political analyst tv ba sa gane cewa abin da ke grassroots politics amma on the grassroots on the street of new york ka gane irin the black folks the spanish folks da turawa in kana ji suna magana da democrat ni kana democrat ne da amma wasu abubuwa na tsaya duba na policy me yasa ka canja ka koma republican 2016 campaign in za ka duba irin cnn msnbc and so many mainstream media kullum magana su kurin kamar kan Trump, Trump, Trump ne. Wani abin sai mun kamar irin reverse psychology. I have to go back. Sai ka je kamar ba a masa adalci? ba a mai adalci ba saboda haka ka koma republican eh. su fox ina balancing din ah, labaran kafin ce ne eh. so daga baya kurin na tsaya da kurin sai na switchin akala kuma da na bincike sai na ga cewa shi ma republican ma da farko ma su suka abolition din slavery bauta kenan ba mm. irin a suka koma democrat su mana sani su fiyan bari a gurguje in tambaye ka wani abu na eh, mun tana abin da ya faru a zaben hillary da shi ah, trump din hillary ta fi shi samun zunzurutun ƙuri'un mutane masu yawa sai kuma ta zo shi ya zo ya kada ita a zaben nan na ƙuri'un jihohi wato electoral college me kake jin kana jin za a maimaita abin da ya faru a wancan lokaci ko nan a wannan karon kawai fintikau zai yi ma kamala kawai ba ma wani cece kuke wannan gaskiya zai iya faruwa because why irin kamar maganganu nake yake faruwa daga grassroots wajen mutane shine cewa a 2016 zaga Hillary ta ta ci wannan zaɓe da ƙuri'u eh, da majority vote ta gane na ƙuri'un jama'a zunzurutu eh ta ci amma su kuma nan ƙuri'un wannan electoral vote din na jihohi ba na jihohi sai suka ba mm. Trump dalilin da Amerikan suka faɗa ka ne shine cewa kamar mutanen Amerika duk da cewa ana son democracy ba a zama to an shirya a samu irin woman president ba mace shugabar kasa ba ta zama shugaban kasa ba sai aka juya kalan kurin aka ba wa Trump to sai kuma ke ganin cewa zai iya faruwa hakan nan muka da muka duba muka yi la'amari la'akari da wariyar launin fata akwai race a garin nan ganin racism da sharon wasu abubuwa to za ka ga cewa eh, Hillary dura cewa ya ce kuma gashi ta ci wannan zaɓe amma sai ba a bata ba saboda muna ganin kamar cewa America ba not ready for wannan female president sai aka ba wa Trump in ma ya kasance this time around haka din ma kuma zai iya faruwa um, malam sufiyanu mai biyar bari in tambaye ka guje zaman kamala mace rabin ta baka rabi ba indiya amfani ne ko kuma illa ne a gurinta eh amfani ne sosai zai mata saboda kaga uh, waɗanda suke bakake a ƙasar nan da yawa za su zaɓe ta da kuma wanda suke minority saboda za su ga suna kallon cewa ita ma irin su in tsiraru eh kamar spanish da sauransu baki wanda suna wanda shi Trump kullum ya tashi kaga su yake zagi yana accusing yana faɗan magana. Ka da magana da dan wanku yayi na cewa za a sake maimaita abin da ya faru lokacin da dare Trump ya zo ya cinye electoral college ko wani abu ko ya fi samun ƙuri'u? A ba na jin haka zai faru ai. Saboda shi ai kaga matsalar sa wannan katobarorin da yayi sun yi yawa wanda su 'yan Republican din da yawan su ma suke ganin su ba za su zaɓe shi ba. ai akwai manyan 'yan republican wanda suka fito ma suka nuna cewa su suna goyon bayan ita hillary ita wannan ah, kamala harris mm. eh, ka gani wanda kuma da republican manya-manya ma shugabanni wanda suke jagorancin ma ita kanta jam'iyyar ta republican wanne ne zaben sai ke alheri na farko a wurin mutane baki ire mu da ke zaune a cikin amurka na biyu ga kasashenmu na afirka na uku ga duniyar baki ɗayanta bari in fara da kai eh, sani sufiyan da ke new york wanne ne zabensa zai zama alheri ga mutanen duniya mutanen afirka da mu da ke na amerika gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben trump zai fi mana alheri ga mu baki da muke nan da kuma mutanen afirka da duniya kuma dalilina shine cewa kamar dai wa'annan abubuwan da yawanci baki suke magana a kai da mutanen duniya shine na wannan maganar lgbtq da maganar masu maɗigo da liwaɗi kenan eh saboda mu yawanci yan afirka ko musulmi ne ko krista ne ko bahaushe ne ko berabe ko inyamur ko mutumin gane dukkan mun tsaya akan cewa mu ba mai gada wannan al'amari ba to madalla to nan zamu ja aya sai Allah ya kai mu rana talata mai zuwa wacce ita ce ranar zaɓe a nan Amurka wato biyar ga watan Nuwamba dinnan nan da za mu kawo muku wannan tattaunawa ko kuma wannan muhawara ta ƙarshe yanzu kan a madadin su baƙin namu sufiyan mai biyar ali dan jam'iyyar democrat da ke nan bangaren washington dc a jihar maryland da kuma sani sufiyan ali dan jam'iyyar republican da ke birnin new york ne ne ali mustapha sokoto a washington dc sai mun damu kura rana wata yawan allah ya kai mu mun gode a huta lafiya